tsofin 'yan wasan kwallon kafa na chelsea frank lampard da deco sun ce ya zama dole su jingina wa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho kuma suna masa fatan lace gasar Premier na shekara 2016 zuwa 2017. A can kasar kan kuwa tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma jagoran kungiyar kwallon kafa ta Spain din yake Casillas ya aje ta kalmar taka ledarsa wa kasarsa ta haihuwa Spain. Casillas ya ce ya ajiye ne saboda girma ya zo masa ya kamata su bar wa matasa waje su ci gaba da fafatawa inda a yanzu mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea shi ke kama wasan da spain suke fafatawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta spain za su kara da ƙungiyar ƙwallon kafa ta italy a wasan neman gurbin cin kofin duniya Najeriya kuwa Super Eagles ta fafata tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United na gwaji inda kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta lallata Plateau United da ci uku da nema. Ikwa kamfin ɗin Zambia, Rainport, Kalaba ya ce sun shirya tsab domin fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta super eagle wanda za a yi ranar lahadi mai zuwa da a can kasar zambia inda za su karbi bakuncin najeriya a gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda suke neman gurbin shiga tuta lafiya